'yan Najeriya ku yi murna Bello yana zamfara ba zai dawo ba sai ya kashe Bello ga kuma Bello a gida yana ta fatan alheri Allah ga Bello mu a danka mishi sa'a saura kuma an ji ba a yi kulikulin kubura da Bellon dajin ba wallahi Bello da sai mun canja maka suna Bello duba mana mai Bello zai iya yi idan sun haɗu da Bello a dajin Bello ka san wannan wata ce wacce za a yi ta tsakanin Bello da yaran Bello bello a ta addu'a Allah ya dora bello a saman bello ya bawa bello damar kashe bello kasar mu ta dawo mu da yaki sai dai kallo ko a san bisa matasa a ce suna buga kwallo yan zamfara a ce wata rana da kaji za su karya kumallo katsinawan duk su samu damar noma makiyaya su je su sakwatawa sakkwatawa insha Allah wata rana ko ina za ku je ku yawo kebbi da ikon Allah zaman lafiya ya kusa toho ku ta addu'a da roƙon Allah Allah isa bello ya ga bayan bello ba abin da ya rage irin mi ta addu'a ga al'ummar bello an yi sa'a bello matawalle ya kamo bello turji ko ya kamo dogo gide ya dawo da shi ko an kaga an kaso su an taho da kawunansu su to talaka zai yarda cewa tabbas gwamnati yanzu da gaske kai amma idan ɗaya ɗaukar ɗaukar hotunan nan ɗaya na da aka yi aka yi bambadiya aka tafi sokoto aka sha shayi aka dawo ba a dawo mana da dogo gida ko bello turji ko ɗan ƙarami ko ada aleru ko ɗan gotan daji ko halilu eh, sububu idan ba a dawo da ko ɗayan waɗannan ba kawai a su waɗannan hafsunan sojoji to kamata ya yi shugaba tinubu ya gaya musu duk wanda ya yi tafiyar na sokoto ya tsaya da can kai ya dawo abuja kuma talaka ba za su take yadda da duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka ba. Muhammad Ibrahim Gama waɗannan taruka da al'ummar yankunan arewacin Najeriya suke ta yi game da matsin lamba